وتتكرر الكفارات لا وتتكرر الكفارة ina jinka eh sai dai maka matashin da za ka gani abin da yake magana rantsuwa ne ake magana wanda za a maimaita kafara shi ya yawan rantsuwan aka ce aukan al'arfu ko a al'ada ana yin wannan abin ne an saba rantsuwa ne kada adami tarki lutir mutum ya rantsa ba zai bar wuta ba to ka ko rantsa zai bar wuta sai ya kafara kuma sannan wannan abu sai nake fahimta suna yin sandidin su samu su rike addini galiba ne mutumin da zai ce matarsa in ta fita ya sake ta to kila wani zuzubi ne yake aikatawa a ko da ke wancan fitar daban shi ne aikata in ya aikata zunubi zan zan zai sake aikata zunubi to matarsa ko ya sake ta to ya duba alaƙa da matar ya duba yadda yake santa sai ya tsare shi ba a aikata wani abu ba تتكرر الكفارة كفارة ميتوا إذا حلف الشخص إن يدان على عدم ترك شيء بعد بركة ذابا يتكرر يوميا كأن يحلف على عدم ترك الوتر كغاوني عوني إكزوا والفجر والظهر يرنتي بعدي بصوا domin menene don ya samu ya dinga yi. Hmm? Eh, wato nan kaga ai akwai wani mai kama da sirri-sirri, ashe hisa suke yin ibadodinsu. Mu ko da abun bai haɗa mu da ƙasa ba, don ka ce zan yi wa laha, sai lokaci ya kure ba kai ba, sai ka tafi harkokinka. Da ma kai da ka nan na da za ka rantsa ni dai zan dinga yin walaha to shikenan amma baka taɓa rantsewa akai a wannan ba ka fara ya watse kai ya watse kai ya watse kake to na rantse da Allah zan da ban yi ba to kaza wato ibadodin ne ba mu fara yi ba don karatu ne muke ta sai. don na ganin ƙarshen ta mu nan masu cewa za mu fito da karatu nan daga littafi mu dawo da shi kan doron aiki ina ganin ƙarshen ta sai dai ko ƴaƴanmu ne za su yi daga littafi ya dawo doron abin nan don dai yanzu baka ji ba a juma'a ne fa nake tambayan wanda nake tambaya yake cewa ce mutum ya ci bashin ya zama ana bin sa raka a ɗari da ta zo ta biyo shi bashi ya biyo shi biya zai zama kaza wani da ya tafi ba ya ce mutum ya zaka ɗari rana ɗaya ba na ake magana ba imam ahmad na ɗari na uku to sunna ne mun kashi in dai sallafanci kake gwadawa to ɗari uku ike yi sai kuma ka zo ka samu kai sha uku za sha ɗaya za ka yi na ka samu na ka sha ɗaya amma dai ba za ka taɓa cewa Imam Ahmad jahili ne ba. In ko za ta kai a ce Imam Ahmad jahili ne, ai santa, to na ga magana ya kamata a tsayar da ita. Wani ya shiga laburare yanzu ya yi binciken da ya tabbatar da Imam Ahmad jahili ne. Kuma ga yadda gaskiyar magana take, kuma a karkato a ɗauki maganan shi, kai. Ni dai wallahi wani abu na ɗaure ne. iyakacin ɗaurewa. Amma an fasa an kasa an fara an kasa wannan za a magana. Ta gani su wata wata masifa da ta sami ni ina ce ina gani kamar tambayar wata mata ce wata jiya kuma ce ta min wata tambayar tambayar ta zama min bala'i. Ta ce malam idan mutum ya fara wannan abu in ya kasa ya zai yi na ce biya. To yanzu ba shi ya biyu ne. Wallahi malam kuma ba ban yi wasiya ba yace in na mutu ku biya min ba a biyan shi kuma amana ban faɗi ba amma dai na ce lalle sai na yi kuma bai kamata a ce na fare ba na bai kamata ba in ce zan yi wa Allah kaza in fare to mallaka shi ne su ne gaba ban san yadda zan yi ba kan ya ta ne a gaba zai yiwu in na mutu a ɗan tsakanin nan Allah zai afarta min kai ina gani bai kai wannan bashi ban iya biyan shi ba ai dan ya zaune yana daga cikin abin da take kirga shi bala'i wallahi malam mutuwa ne su zaurin ka Kana to kana son zaka yanzu in zaka ka jarraba zaka yi raka ashirin wannan ya shigo ku yi magana gashi gashi gashi insha Allah zan zo lokaci kaza din <coughs> Ya'yi za ka dinga zuwa ka biya min karatu kaza lokaci ya toshi kenan Allah da ni ba zan da sani addu'a ya Allah ta'ala ka isani ku ya wuce ka ce ka tsora Rana sai ga wancan wallahi malam kaza kaza kaza kaza gashi menene kaza menene kaza aiki ne ba ce to shikenan a ba ko mai kuje kuje kaza kuje kuyi kaza shikenan nan ma can an jima to mala shi ka yi lokacin yanzu na san lokaci na gudu wallahi duk lokacin da ake tsarin na gudu ba lokaci na irin wannan gudun ba a ce ma minti talatin yanzu nan sai ka rasa mai kai a minti talatin ɗin abin da kake nema a minti talatin yana kila ta bar wa talatin duk kusan minti sha biyar kana son za ka yi sha-sha. kai komai a litsa ce kana bukatan goma sha a sha biyar goma a sha biyar to Mallam sai a waye gari wani mutum ɗaya ya zo ma lokaci guda an kakkalla ta ga ya zuke ma lokaci ya zuke sama da sha biyar din kaga a yanzu aiki ya zama ɗanyi mutum ba alheri tare da shi ka ware lokaci ga lokacin ku a zo to wani bari tashi ba maka ba sai ba wannan lokacin ba sai lokacin da ka shagaltu yanzu nake ganin riba fa'idan magana gona da ce in magariba ta kar wanda ya sake buga min kowa ba a ma ko ka kira shi ba zai amsa ba don me kake haka yace wallahi dare na riga na ba da shi na ubangiji na ne ko kuma na ba ku da rana za a yi sallar isha kada kai masa wani mummuna ta ce baya sallar isha in dai aka gama an kan shi gida to ba a buga masa kofa ya shiga kenan fassarori ma kai kuma an yan duniya na yi akwai mutumin da kwaya ya ba babu ga masa kofa ko kuma da safe ba ka zama masa karfe kaza ko ka je ba za ka shi ko ba wata tsaya ce shi ba a kan duniya ma'anar lokaci ana asarar shi kuma mutane ke ja maka asarar lokaci mutane ne hisa ka ce cakuɗa mutane ba alheri wallahi balad wa gairiha yan wannan ya ke wannan kaki wancan ka kaki sai ga ga wani ai daga gari kaza nake wa gairuha fa innahu yahnisu fi kulli marra ya fara ya takariye wa ya tarko fiha hadhihi hadhihi allati halafa ala ala adami tarkiha wa bi ma'ana akhara akhara fa innahu كلما يتركه مرة تلزمه كفارة كذا توسيعي كفارة يا كذا تكفارة كافين جونا وذلك معنى قوله كعدم ترك الوتر قال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا daga su da su suka ɗora sun da nazaru kai ka ɗora kanka kana tsoron sabawa law mu mukallafu da mai hankali zai rantsa bismillahi au sifatihi Au bi ha, min al a allati yalzamu minha kafaratu yamini wa karrara yamina ya sake maimaita bismillah ونوى كفارات بعدد الأيمان التي كررها فإنه تلزمه الكفارات بعددها إذا هنف حد يكري لمر وهذا معنى قوله أو نوى كفارة أن أتى في الرجل يهلف على شيء الواحد أيمانا sita alaihi Likuli yaminin kafara ya isa ka